والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ashirin da ɗaya ga watan zulkada hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai yana daidai da tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zaria jihar mu ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya Allah ta'ala ka azurta mu da lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da karatunmu na fikhu cikin wannan littafi na risala ko ar-risala muna cikin babu jami'ul istisalati babin da ake mana bayani game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah wannan darasin namu na yau shi ne darasi na hamsin da takwas a littafin Allah kai mana jagoranci ka ba mu fahimta ka azurta mu da aiki akwai magana da ba mutum ɗaya ba ba biyu ba suka yi mani kuma suka nemi da Allah a yi bayani to na fahimci akwai mahimmancin a yi bayanin Ya yi wukila akwai ƙara ma juna ilimi ne da yake gudana akan al'amari mu ba mu cewa sabani ƙara ma juna ilimi A akan abinda malamai suke cewa hukumar salati na tsawari wato hukuncin yin sallah tsakanin ginshiƙan masallaci wannan dai ginshiƙin ake nufi idan sahu ya ratso daidai shi menene hukunci koko ya zama wajibi ko da tsarin sahun zai bi ta kan shi a tsallake a yi baya an gane magana? to ban sani ba mu soma bayanin ne sai mu tsora a karatu a abin da ya saura ko kuwa muna cikin yi mugun tile mu yi bayanin a tsoma bayanin <laughs> kada a yi gutsuri tsoma to ya Allah kai mana jagoranci ka ba mu ikon faɗin abin da yake daidai wato malamai sun yi bayanai da dama game da sallah bainar sawari ni al'amida fil masjidi mai hadisi ya zo da shi asar na magabata mai ya zo da shi sannan malaman mazhaban nan guda hudu da wace mahanga suke hangen wannan lamari bari mu soma da hadisi akwai hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda inda yake cewa kunna nattaqi hadha ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance ma'ana sahabbai kenan mukan kiyaye kauce matsala a tsakanin ginshiki da ginshiki a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin abu dawud da tirmizi da ibn maja suka ruwaito <clears throat> kuma da dama cikin malamai sun inganta ruwaya a wata ruwaya kunna nulhiya annin sabce bainar tsawari أو ننهى عن الصيف عن الصيف بين السواري mun kasance akan hana mu mu yi safu mu sanya ginshiki a tsakiya shi ma wannan ruwaya imamu ahmad da nasa'i suka ruwaito wato zamanin sahabbai sukan nisanci yin haka wannan shine abin da ya zo a asari na bayanin sahabbai wanda yake da ma'anar hadisi domin an ce muna yi kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce ku daina ba to ya zama nau'in ɗayan ukun hadisai wanda aka ce masa a takariri an gane ku salaf sun yi maganganu a kai daga ciki kaso motin daga sahabbai akwai asarin da ke cewa abdullahi dan masa'ud kana yakrahu salata baina sawari yana kyamar yi kyama ba haram ba shine mukan ce makaruhi yakrahu al'imam ibrahimun naha'i Allah ya ji kansa yana cewa kanu ya karahu na saffa na tsawari magabatanmu sun kasance ba sa sha'awar su kafa safu tsakanin ginshiki da ginshiki ma'ana malam buba ya zan ya yi kafaɗa da ginshiƙi sannan malan talle ta nan shi ma ka kafaɗa da ginshiƙi an fahimci maganar ibina abi shaiba ya ruwaito wannan zancen ibrahim annahari Allah ya ƙara masa kin kai Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda idina abi shaiba ya muwaito cewa ya ga wani mutum ya yi haka sai ya jawo shi baya ya zaba rajulan salla ya kai. wanda yana nuna kenan ba sa son hakan in dai akwai yanayin da za a kaucewa haka din hakanan imamuna malik in ka dawo mazahaba, Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa ومها الصفوف بين iza إذا قطعت الصفوف khasatan fil masjidil wasi makaruhi ne yin safu tsakanin ginshiki da ginshiki sai ya kawo illa biyu ya ce musamman idan sahu ya yanke na farko kenan kuma na biyu musamman idan masallacin yana da yalwan da zai ɗauki masu sallah ba tare da wannan lalura ba yace amma inda zihani fala sa lokacin da masallaci zai iya cika wani bai samu waje ba sai dai ya fita waje a ta wannan ba laifi domin kai sallah a nan a ya fi ka fita waje ka yi sallah saboda haka idan akwai laluran cakuwa ma'ana masallatan sun fi ƙarfin masallacin in aka ce za a kashe tsohu ɗaya ko biyu misali to wasu sai su koma waje shine inda zihami wannan babu laifi ina fatan ana fahimta ta da bayanin da muke gabatarwa baki daya imamu ahmad Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa la yusaffu bayna tsawani illa min illati ba a kafa safu tsakanin ginshikai sai in akwai dalili ya sa aka yi haka illar kuma da ya ambata ai shi ne in masallaci ya yi kaɗan ga masu tsalla. to ba za a ce haka nan dai a yi maneji da abin da ya samu sauran su fita waje ba domin ko banza a ko ba komai <laughs> ya san kalmomi ko ba komai wannan masallaci ya haɗa da shi wancan ginin masallaci ya raba shi ma da masallacin kaga ba ɗaya ba ne shi ya sa ya faɗi haka mai sharhi ya ce ai illa inda alhajati au dhiqil makani lokacin da bukatan haka ya zama dole ko kuma kuncin wajen ga masu sallah to wannan babu komai imamul buhari Allah ya ji kansa shi babi yayi musamman yace babu salati bai sawari fi gari jama'a wannan din muna magana ne akan jami'i to idan kuma mutum zai sallan safa tsakanin ginshiki da ginshiki don haka imamul buhari da ya bawwaba wannan bali sai ya yi ishara cewa kar hancin ma da ake magana idan ana jam'i ne amma in kai kaɗai za ka yi sallaka in ma nan ginshiki ne nan ginshiki ne wajen tsayuwanka kai kaɗai ne za ka cika babu matsala an gane ko babu matsala insha Allah menene hikima na cewa in ba matsala a kauce masa saboda yanke sahu ai kaga kullun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya shiryar da mu shine a hada kafada da kafada sawu da sawu to idan wannan ginshikin ya shiga tsakani kaga tsakanin na nan da na nan ba su haɗa ba wannan shi ne hikima a samu daidaito domin a tsawari ta as-sufufa kuma shari'a ta ce sawu ku. an gane ko kamar yadda ya inganta a hadisin Bukhari da Muslim sannan abu na biyu suka ce tamna'ur ruyatul imani a hayana wannan ga wanda ke bayan ginshiki kenan wani lokaci yakan hana ganin liman yanzu wanda ke daidai nan ya zo tsakiyar wannan ginshikin kaga da wuya ya ga liman sannan suka ce ga tambaya shin kada a yi haramun ne in an yi ko ko ba a son a yi a bari ya ci a yi shi ne halin na hayu littaharini amlil karahati jamhurin ulama gaba ɗaya suna cewa ala annan na haya lil karahati wa laisa littaharini hannun nan na inda yanayi a bashi ya ci a yi ba wai haramun ba shi ma suka ce izalam tujar hajjatun idan babu bukatan sai an yi hakan kamar bayaninmu na baya kenan a'a babu bukatan yin haka sai aka yi to an yi makarunsu ina fatan an fahimta idan akwai lalura da bukatar yin haka ba a yi makaruhi ba shine ma'anar maganar jamhurin ulama shi ya sa ma sai mu tsoron tambaya yaushe ya halasta a yi hakan in an ce ya halasta a yi haka to sai a ce in damtila ilmasjidi idan masallaci ya cika to sai a toshe nan amma in masallaci bai cika ba to sai a kiyaye haka don kuɓuta ka a faɗa makar hancin ma in ma waɗanda suka ce makaruhin ne na biyu suka ce Iza lam ya jidil musalli makana idan wanda ya zo sallah a masallaci bai samu waje ba sai nan to shi ba kan hanci a kan shi A dai maganin cikan ta sake dawowa na uku suka ce idza til amida la taqta'u saffa kafiran idan ginshikin ma ba yana raba sahun da yawa bane sannan ka ɗauki ginshikan da ke masallacin harami misali ko haramai ne sai kaga wannan ma ba ginshiki ba ne kila an gane nufi na suka ce to idan bai raba sahun da ta tazara mai yawa shi ma babu matsala ko kuma nafila za a yi ko kai kadai za ka yi sallarka babu wani abu mun ce can mun ambaci maganan imamuna abu malik da maganar imamuna ahmad bin hanbal hanafiya su ma suka ce kama hustaffa baina sawari iza fata asaf afuwan kama hustalata kenan ko asaf din ɗaya ne suna cewa makaruhi ne a yi sahu tsakanin ginshikai idan zai rarraba mene masu sallah malikiya mun ambata karuhu zalika illa indal hajj suna cewa su ma makaruhi ne sai in akwai bukatuwar haka shine muka ambata ba da dadewa ba ko dai masallaci an samu cikan masu sallah ga wasu ba su samu inda za su yi ba sai su tsaya abu mazhaba ta shafi'iyya Kuma suka ce makaruhi ne hanabila mun ambata Kuma sun ce alwukufu bainas tsawari fil faridati wal jama'a illa zubikin karihu zalika yani makaruhi ne a yawan nan amma idan waje ya kunci ba makaruhi ba ne domin wanda zai sallah a ciki ba zai daidai da na waje ba ko a kaga ba ɗaya bane hatta hatta mu waɗanda da yawan mu mun rayu da su sun ba da fatawa akan haka malamai na duniya sanannu kamar shek bin bas Allah ya ji kansa yana cewa iza da atil hajjatu fala ba'asa amma biduni hajatin فالأفضل أن تكون الصفوف متصلة غير منقطعة yace idza da'at alhajat idan akwai bukatuwa kenan masallaci na na cika dam da wannan safun na ginshiki to fala ba sababu laifi ba illa saboda yawan mutane fa idza zalat illa afwan sai ce amma biduni hajati in ko ba da ba bukatan haka misali kila ma rabin masallaci ne masallatan ba kaga kaga ba bukata kenan biduni haja to fal afdalu abinda yasi an takuna sufufu muttasila gaira munqati'a kafin duk jama'a ya zan ba abinda ya raba ko daɗan. gwangwala ne in so samu ne in ba wannan lalura amma inda lalura babu laifi wannan shine fatawa ta binibas Allah ta'ala ya ji shi a shek Muhammad bin usainin shi ma yana cewa al'illa hiyar inkita dalilin da aka ce ka a yin saboda ka a raba sabo a yanke sabo. fa'iza zalatul illatu falata aha idan ko wannan illan ya kawo ai maganan makaruhi ma bai taso ba kaga duk sun tafi akan cewa makaruhi ne shi wannan ma cewa yake afdalu ne in babu bukatan yin haka to al-afdalu ka ayi ina fatan an fahimta to wannan shine a takeice bayanai akan ginshiki gwangwadon abin da Allah ya ba da iko ina fatan an fahimci bayani yawwa in kuma da wanda bai gane ba in mun gama karatu sai ya tambaya ba za mu buɗe ƙofa yanzu ba kada mu kasa yin wani abu ko yaya ne ko ko kuka gani Allah ka datar da mu mu dawo littafi malam ya ce wa man salla ala mawdi'in fahir na'am akan wannan da muka yi da na ce ne mu dan saki lokaci kaɗan in mun taɓa sai a yi saboda ina gudun to amma in an fahimta aka yi aiki ya ce a zuwa da gudu ai bari mu gama da shi din inda sauran lokacin mai bismillah eh. Thank you. in dai an tabbatar da masallaci yana cika to a hada a yi sahu gaba daya in masallaci baya cika bilbaz yana cewa al'afudar abinda ya cika a yi sahaba kamar yadda muka kawo a wayoyi guda biyu suna iya ƙoƙarinsu su kiyaye ga shi har huzaifa a wani asali nashi ya dawo da wani ya ce tsayanan ne to matsalar sai ina fahimtar sauƙi gare ta idan mun fahimci bayanan magabata na farko dai sun ɗauke shi a matsayin makaruhi ba haram ba kaga ba za ka tada jijiyar wuyanka ba idan wani ya ce ba zai tsaya ba kai kuma in ka ga wani ya tsaya bai kamata ka tada jijiyar wuyanka ba ina fatan an fahimta za ka iya ce mashi inda wadata ga afudal kamar yadda bin ba zai yi fatawa a kai da abin da ya fi a lokacin da ba lalura to kuma na san duk wanda ya mallaki hankalinsa yakan so ya zaɓi abin da ya fi ba abin da aka fi ba haka ne kamar yanzu ne sai in ce zo na ga kamar yau ba ka da kuɗi sai in ije maka dubu goma a hannun dama ta dai hannun dama muhimmi ne sai in ije maka dubu ɗari a hannun hagu sai in ce ɗauki ɗaya wanne za ka ɗauka tsakani da Allah ba za ka bi dama ba wato na haguna shi ne damanku to ka gani dama ma kenan da hagu amma ka ji wancan saboda kana da da shi ya fi to ashe kenan da abin da muka ji an ce a shari'a kaza ya ce kaza ta. maka cewa in kai wancan ba za a ce bai yi ba amma ai kana neman matsaukakin matsayi ko a gidan aljanna mai hankali ko ba zan ce mai hankali ba duk masu hankali ne mai hangen nesa zai kokari ya dauki abin da ya bi ne kun ga misalin da nayi tare da annabi yana son damantawa a komai <laughs> ko ba haka Aisha ta ruwaito yuhibbu tayammunu fil umuri kulli fil umuri ta sake ta akidi tace kulli a cikin al'amuransa tace duk gaba daya amma yau ka ki damantawa saboda me ka hangi afdalu ka hagunta ka kusan ko mutum aka dube shi aka ce wani ai ba hago ne to kai ka san tafiya da shi sai a hankali akwai wani na biyu na'am na'am a to ai kafin mu ce liman ya ce ka dawo ko kuma eh, mamuye turjiya ai shi ilimi shi ke getta kowa ina fatan an fahimce ni ilimi shi ke getta kowa idan har mun fahimci karatun domin saboda an mun maganganu ne da yawa ba maganganu na saɓani aka yi mun ba a'a mutane daban-daban sun ce da Allah a yi bayani akan wannan kuma ba su ce a ko'ina ba a nan <laughs> ina fata an fahimta <laughs> to sai na fahimci kila akwai ɗan dai wani abu na ƙara ma juna ilimi da yake gudana ina fatan an fahimta To yanzu ba abinda muke cewa ko liman ya ce a ce ba za a dawo ba a yi tijiya a'a mu fahimci karatun sai mu zama alƙalan kanmu ina fatan an fahimta mu fahimci karatun sai mu zama alƙalan kanmu to mu je na'am to yaron da zai iya natsuwa gwargwado ko iyayen da suke zuwa sun ƙoƙarin nuna masa sallah da mahimmancinsa zai iya natsuwa gwargwado shi ake zuwa da shi masallaci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum li'ashrin ku umarci ‘ya'yanku su so matsalla suna ‘yan shekara bakwai to ka zo da ɗan shekara biyu a sai ya tsulla fitsari ma ɗan shekara bakwai kuwa ya ɗan soma fahimtar wani abu na rayuwa mafi yawan 'ya'yanmu mukan kai su makaranta yanzu wani ma shekara shidan wani baka san har akwai trinaziri ba ba ma naziri ba shekara uku wani ma bai shekara uku ko ni na kai yan yara na ba kai shekara uku ba biyu da ɗan kaɗan san Allah ba ka mai baki to kaga wannan ka zo da irinsu masallaci kai ka san abin da ka zo da shi addini ma bai ce ka ce sai sun yi sallah ba ya ce ku umurce su daga shekara bakwai ba laifi ba ne in kafin shekara bakwai kana sallah da yaranta, amma ka zo da shi masallaci ka sa shi a sahu ya kalla da gudu misali ko in ya dungura ba zai tashi ba har sai an gama duka dai kamar yadda kuka sani to kuma ko da an zo da yara usainin Allah ya ji kansa ya magana a kan daidaita sahu sai ya ce yaran da ake jin za su yi wasa bai kamata a basu su yi sahu a baya ba domin a tsarin sahun musulunci rijalu awwalan rijalun kuma ulul ahlami wan waɗanda suke da ilimi kuma suke da hankali ba dole bane kana da ilimi ka zama mai hankali ko ya kamata ko hangen nesa wani yaro ne karami sai kaga Allah ya bashi ilimin amma kuma ba natsuwa akan samu haka to amma shekaru shi yana da tasiri shi yasa annabi ya ce masu shekaru da ilimi su so majin bayana thumma allazina yalunahu thumma allazina yalunahu daga nan kuma sai abi daki daki wane ya tsarma wane a ilimi da shekaru haka dai haka dai sannan ƙarshen safu sai a yi safun yara sannan sai a goya na mata in suna zuwa haka tsarin yake usaimin sai yana cewa idan aka bar yara a sahun baya za su yi wasa ko su tashwishi ga masu tsalla to a jajjefa su tsakanin manya wani yaron ya soma wayo amma in duk sahun irinsa ne sai ka ga wannan ya muku sai dan tsungulo shi ko wani abu mai kama da wannan amma in yana tsakanin manya natsuwa zai yi kaman babba ya ce daga cikin hikiman a samu natsuwa a tsahu idan da yaran da aka zo da su masallaci wanda ya kamata su yi sallah to a sa su a tsakanin sahu gudun wasanni ina fatan an fahimta to haka da ya kamata na. Thank you. ai ka sake maimaita tambaya ce ita na an samu bawan Allah nan na bayana abinda aka ce shin masallacin nan yana cika kowane lokaci idan yana cika kowane lokaci ta yanda wasu ma ba za su samu waje ba in an haka ba maganan a yi haka ina fatan an fahimta a masallacin nan baya cika to shi kenan ba bukatan ai haka sai nace sai a koma zuwa ga mene al-afdal ina fatan an fahimta to al ka kayi aiki da ilimin da yazo wajenka haka sa san zuciya shi yasa ai tambayar da aka yi mun cewa liman in ya ce a dawo sai ya samu cijiya ga wani na ce mu fahimci karatun mu tsabbaka shi ba za mu samu matsala ba in ko ba mu yi abin da muka sani ba to nan ne matsala ke aukuwa in ni na sa son zuciya a matsayina na liman ko a matsayinka na mamu ka sa son zuciya kaga wani abu ne kuma daban wannan me amfanin ilimi aiki da shi to mun yi bayani magabata jamhurul ulama sun ce makaruhi ne ba haramun ba amma menene afdal in ba bukatuwa kada a yi inda bukatuwa fa babu laifi to me ba a fahimta ba na'am mm kada ka kamo masallacin waje ka ba shin ba dai ga bayani mun yi ba to da masallacin babban dodo a eh, da masallacin babban dodo b a duk ne saboda haka akwai yalwan waje akwai yalwan waje ba za a samu matsaki ba ba za a samu matsaki ba to abin da ya fi ka a yi babu yalwan waje babu yalwan waje akwai mazafi akwai mazafi babu laifi a yi to menene kuma in dai ba neman jidali ba abinda magabata suka gaya mana kenan yanzu hmm? wa alaikum assalam eh amma zai haɗu da in ana tsaye zai haɗu da jama'a wannan babu komai <laughs> to idan ya gaba zai na samu natsuwa ba sai ya sauke sai a samu mai ƙaramin jiki a in aika san kowane mutum da yadda Allah ya yi shi idan ba zai samu natsuwa ba zai samu natsuwa ina eh, abinda ni nake nufi kafin duk wannan bayani shin in ana tsaye sahun yakan miƙe ina fatan an fahimta in ana tsaye za a haɗa kafaɗa za a haɗa sawu sai dai lokacin ruku'u ne shi wanda kenan sai ya ɗan yi gaba kaɗan ba shi ne maganar ba Sa ne ne a ciki abu ne mai sauƙi sai dai ya ce mai tsayuwa a gun ba zai samu natsuwa ba to idan ko na ce kowane mutum da yadda Allah ya yi shi wani ba ma wannan din natsuwan sai ta gagara saboda haka idan wannan ba zai samu natsuwa ba shi sai ya kauce wanda zai samu natsuwa ya tsaya sannan kuma akwai yanayin halittanmu ba daidai muke ba wajen da zai ishi wani wani sai an ninka mashi zai daidai da shi ko ba haka ba ne saboda haka sai a samu ɗan madaidaici ya tsaya wanda ba zai abin nan da yawa ba in hallalu ta kawo da haka ne wallahu alam na'am akramaka Allah na'am mm wannan haka ne hmm. haka Mm. Mm. amma yana iya zuwa a cikin da sababbin abu ko wuraren da ba yawan zama haka mm. amma akwai wannan mm. wani ko duk Adalla, amin an gode na'am wa alaikum salam. mm to na karanta wanda kuma ya wata shi ma sai ya karanta nashi ba shi ke nan ba ai addini yusrun ba wani maganan ta da haƙarƙari cikin addini in ka ta da haƙarƙari to kana neman kai son zuciya ne wallahu alam na'am wa salam hmm. haka ne to a ɗan saurara in kana da abin da za ka ce kai ma za ka faɗi insha Allah na'am hmm. Hmm. Hmm. haka

ai akwai cikin magabata da ya ce in ma an yi haka sai wani ya zo kuma ba waje sai ya cika wajen ai akwai yiwon wani kuma ya zo shi ne ai nake cewa inda za ku bi kasafin da kyau akwai wanda ya ce in ka zo ya cika amma an tsallake kai sai ka shiga ai ba sahu kai kai kaɗai ba mu da asalin maganar da asalin maganar matsalar mu guda ɗaya ne Wasu wasunmu kafin su ilimin suke aikatawa nan ne matsala take ɗan kaɗan su kuma abin da ya yi masu shi ne daidai ko da kuma da magana na magabata da ya saba ma abin da su suke tafiya a kai yanzu aka man maganar wani ne cikinmu nan yana cewa wasu suna tsananta abin su magabata ba su tsananta ba gayar abin da suka yi bayani karaha shi ma suka ce in ba lalura amma inda alhaja fala ba a sa addini ya sun in ka ɗauke shi da tsanani kai zaka tsananta ma kanka sannan in ka ɗauke shi da tsanani kai ka tsaya a kanka ba mu ce maka don me amma ka ɗauki tsanani a kai kuma ka ce dole sai an yi haka to nan ne kake da matsala ina fata an fahimta amma ka ce ba za ka tsaya ba sai ne sai ka tsaya inda ya yi maka kamar yadda ɗan uwana ya ce to yakan sa tashwishi na ce to wanda zai sa shi tashwishin ya kauce shi wanda ba zai tashwishin ba zai samu damuwa ba in ya tsaya sai ka ce bai ba sannan in kana da ƙiban da zai dame ka a misalin da ya bayan ne to ai akwai 'yan sirara wanda su ba za su samu damuwar kamar mai ƙiba ba to duka in muka fahimci abin za ka ga abu ne mai sauƙi wani lokaci mukan wuce gona da iri ne a abin da bai kamata ba ko kuma magabata sun yi bayani mu yi fatali da fahimtansu wanda yake ba karamin kuskure ba ne wa man cikin rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda yadda ghayra sabili al-mu'minina ghayra Gaira al-mu'minina man hu salafun salih na'am to ina ga kaman dai <laughs> kaman na rasa kalman da zan ambata ne wa yara sukan ce ƙaryen cika-cika cik wa alaikum salam. Hmm. haka ne haka hmm. haka ne ba zai taso ba in ba a sa son zuciya ba shi ne gaskiyar magana eh eh shi ne hmm. Eh, a ba fani ba. <laughs> Ai, na gane, eh, shi ma ya laifi eh, mai biyayya ba ko? ta abin nan ne wani lokaci in mutum yana da fahimta ya ce sai wannan fahimtar shi to sai a bashi da abin shi kai dai kai ya kuma fardanta shi kan wani shi yasa da yawa nakan ce maku umarni kala biyu ne hani ma kala biyu ne akwai Amurin irshadin an gane ko akwai umarni na kashin yadda da mutum a abin da ya fi akwai umarni kuma na wajibi akwai hani na a ɗauke ka zuwa abin da ya fi akwai hani na wajibi ai kaga bilibas Allah ya ji kansa cewa yayi inda bukatuwan haka ba ba'asa amma in babu bukatuwan haka fal afdalu tanfuhu kaga shine fahimta ta addini da sahihiya inda bukata ba matsala in kuma akwai babu bukata to me ya ce ka a yi ina na ba da misali to dole ne sai mun yanka hakuri, akwai hamasa wanda yake za ga muna zaben a wani lokaci abinda bai kamata mu zaben ba ba laifi ba ne idan na fahimci kaza ne daidai koda da wani zance ne biyu koda wannan ya ce cikin magagabata haramun ne wannan ya ce ba laifi ko da hujjan shi to idan na fahimci haramun ne sai na ce ba zan yi ba baka cewa sai na yi haka nan in na fahimci halaccin bisa wata fatawa ta magabaci da dalilai kai kuma kana fahimtar haramci ka cewa dole sai ina fatan an fahimta amma tare da haka zan iya ba ka umarni na in kai ka zuwa abin da ya fi abuna Kada in kai kaza saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza shi ya fi da ka yi kaza ko barin kaza saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza ko aikata kaza saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza tare da cewa na san sahabi kaza ko tabi'i kaza ko cikin tabi'u tabi'ina yi wannan maganar amma yin wannan shi ya fi amma ga dalili ga dalili kaga kana mashi mene imma hayu irshadin wa imma amru irshadin kana son ka dauke shi zuwa ga abin da kake fahimtar shi yati daidai da shari'a ba kana cewa dole sai naka fahimtar ba suka fahimci abu suka ce dole sai nasu kuma tun daga magabata harshen damo ne matsala tonan ne fitina ma ke aukuwa ina fatan an fahimce ni sosai to dole sai mun fahimci irin waɗannan abubuwa mas'ala fiqhiyya Allah ma za ka samu mas'alan da ba a yi mata baki biyu ba kila an fahimta to ka rinka kwaikwayon wanda kake fahimtan ya fi inganci in kai karo da ɗan uwanka ya fahimci akasin naka yi ƙoƙari ka nuna masa naka da dalilanka ta yanda za ka nuna masa ya dawo ku tafi a layi ɗaya in ya ce a'a ni har yanzu saboda dalilai na na kaza da kaza zancen magabaci wani na fi fahimta sahihi sai ka ce dole sai ya bari ba zai yiwu ba Tun da babi ne na istihadi kowa da nassi yake fassara kihun shi wallahu a'lam ina ga an gama da wannan matsala sai dai mu roƙi Allah dacewa kuma mu sa mu roƙi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani kuma Allah ya sa abin da muka yi ya zan daidai ya yafe mana inda muka kuskure ya gafata mana inda muka yi tuntube. Wa alaikumussalam. na'am haka na me To, To, in Allah ya so wani lokaci ma jawo hankali, kila ya zan cikin babin tabaruji, domin Ubangiji yana faɗi cikin ƙwa'ani wa ƙarnafi buyuki kunna, wala tabarajina tabarujal jahiliyatul ula in Allah ya so ko ba sati mai zuwa ba abinda Allah ya ba mu iko inna an bi shiru a tuna mani ko ba haka ba saboda wannan satin kun ga ba mu yi littafin ba to ba za mu sake kuma sati mai zuwa mu sake wani abin ba mu ija littafin za mu taɓa littafin in kuma muka samu ɗan wani rana to sai kuma mu wannan magana da yaddan Allah ta'ala wa alaikum assalam na arwa a goron sallah to to in Allah ya so da hanyoyi ne na isar da sako Allah ka daidaita mu kan daidai Allah ka yafe mana kure ka gafata mana laifuka كسام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله كبام لافيا جزم لافيا الله كأذكى مدى شوغبا ما ستو شوغبني ما ستو سيه ما سؤادلتي Allah muna roƙon roƙonka cututtukan da ke jikunan mu kai mana maganin maganinsa, ‘yan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya. Allah ka sanya gobenmu ya siya yau mu kyau har mu gamu da mahalicinmu rabbana la tu'akhizna in nasina aw na alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu. ربنا innaka رؤوف rahim. kun ga shugaban ɗalibai yau su dukkan wahalhalun tafiya Allah ya sa ya dawo cikin iyalansa lafiya abinda aka je domin sa